أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد cikin wannan masallaci inda muke karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da zamu karanta Allah ya sa mu aiki da shi ya ƙara mana fahimta akan shi wallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi wannan shine darasi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi ɗin kuma jiya mu yi magana kan zakan dabbobi inda aka yi magana kan zakka na raƙuma yau za mu shiga na shanu malam ya ce wala zakata min albaqar fi aqalli min salasina babu zakka a cikin shanu in dai ba su kai talatin ba ma'ana sai sun kai talatin to ana ake so fitar musu da da da zakka faiza balagat ha fafiha tabi'un to idan suka kai talatin to fafiha tabi'un za a ba da wanda ake kiran shi tabi'i ijilin ɗan maraki jaza'un sannan kuma wato sufofi uku kenan aka bayar anan to wanda ake kira tabi'i ɗan maraki jaza'i shine bana biyu kada aufa sanataini shine saniyar da ta cika shekara biyu to hakan nan za a yi ta bayarwa hatta tablaga arba'in har sai shanun sun kai arba'in to idan suka kai arba'in fa ya kuni fiha musinnatin sai a bada musinna nan a musinna din nan wala tuqaz illa unsa sai dai mace ba a daukar namiji a ciki wacce ce musinna wahiya binta arba isnina ita ce wanda ta kai shekara hudu mun gane ko wahiyar saniya ita ce dai wannan dai wanda ake kiranta bana hudun amma mace a kowane arba'in fama za da wafi kula arba'ina musinnatin wafi kula salasina tabi'un to daga abin da suka in suka wuce arba'in to zai shi ma lissafi ya kare a nan zai koma lissafin kowane talatin za a bada bana biyu sannan a kowane arba'in a bada bana hudu amma mace haka za a yi ta lissafin su kaga in suna in suna saba'in kaga akwai arba'in talatin yawa in suka je tamanin kuma sai a yi irgen arba'in arba'in mun gane yawa to haka za a yi ta yi shikenan ko dubu ne a haka za a lissafa su shi ma an gama da na shanu sai kuma na wato awaki da tumaki a haɗe malam ya ce wala zakata fi fil ganami hatta tabluga arba'in su kuma sai sun kai arba'in ake son fitar da zakansu nan ma in sun kai arba'in din za a bada shatan za a bada akuya ne guda ɗaya haka za a yi ta bayarwa faiza balagat hafa fiha shatin idan sun kai arba'in sai a bada akuya jaza'atun aw saniyatin za a bada jaza'a ko saniya ita ce wanda ta cika shekara ɗaya wato ta shiga ta biyu ila ishirina wa mi'a haka za a yi ta bayarwa kowane shekara ana bada ɗaya ɗaya ɗaya har su kai ɗari da ishirin in gane ko daga lokacin da suka kai ɗari da ishirin da ɗaya fafiha za a bayar a cikin wannan shatani akuyoyi guda biyu ilami a ta yi shatin har su kai ɗari biyu za a dinga ba da bibbi bibbi bibbiyu faiza za da wahidatan fiha to idan aka ta kai ɗari biyu da guda ɗaya to sai a ba da salasu shiyahin wato akuyoyi guda uku ila salasu mi'a har a kai ɗari uku fama za da to abin da ya ƙara kan ɗari uku shi ma lissafi ya ƙare ba fi kulle mi'atin shatin dukkanin akuyoyi ɗari za a ba da akuya ɗaya dukkanin akuyoyi ɗari za a ba da akuya ɗaya sannan a wannan mun faɗa a nan jiya za a iya haɗa akuyoyin nan da akuyoyi da tumaki duk lissafin su ɗaya ne kana da wannan da wannan to duk za ka haɗa su ka lissafa ka ga guda nawa ne na'am malam yace fa ma za ta fi fa fi kulli mi'atin shatin wala zakata fil awqas babu zakka a cikin awqas awqas shine wato daga wannan lissafi zuwa wannan lissafi daga arba'in za a dinga bada akuya ɗaya ne haka haka haka har ɗari mun gane ko to kaga ai a ɗarin a ɗari da ishirin ko abin da yake tsakanin dai wannan lissafi da kaman kaman na saniya daga talatin ɗin nan an ce za a bayar ila arba'ina to daga talatin zuwa arba'in zuwa talatin da tara to abin da yake tsakanin wannan su ake kira aukas ba kamar yadda muka yi bayani kamar na zakkan kuɗi ko na zakkan kayan gona ba shi ba a lura da akwai aukas a tsakanin nan a na dabbobi ne kaɗai yake da wannan wa ma bainal fari wa hiya ma bainal faridatayn shine abin da yake tsakanin farilla guda biyu wato lissafi na farko da lissafi na biyu min kullil an'ami na daga dukkanin dabbobi wa yujma'u ana hada alba'anu tumakai wal ma'az da awakai fi zakata a cikin zakka ana hada su a lissafa su waje daya wal jawamis ana hada jawamis sune abin nan shanu wanda ba su da kaho walbakar da kuma shanu masu ƙaho su ma ana haɗa su a lissafa su a wajen zakka. Walbukhutu wal irabu ana haɗa albukhut shi ne raƙuma masu tozo biyu. Wal irab da kuma raƙuma masu tozo ɗaya dukkaninsu ana haɗa su a wajen zakka. To, kullu khalidaini fa innahuma yataraddani bainahuma bis sawiya. Dukkanin kuma waɗanda suka haɗa dabbobinsu suna kiwo waje ɗaya suna kwana waje ɗaya amma ba mutum ɗaya ne ya mallaka ba to in aka zo aka fitar da zakka kowanne zai koma baina huma bis sawiya a je a raba abin da aka fitar da zakkan a kai mun gane ko to a ina ne wannan yake samuwa to ga bayani Malam ya ce wa la zakata alaman lan tabluk hissatuhu adadin zakata, amma ko da kun haɗa, idan kai abin da ka kawo yake cikin wannan garke, kai naka adadin bai kai na zakka ba, to babu zakka a kan naka. Amma yau kana da raƙuma, kana da shanu talatin, wannan shi ma yana da shanu talatin aka haɗa, ana kiwo waje ɗaya. yawwa suna mashayar ruwansu ɗaya makwancinsu ɗaya ne kiwonsu ɗaya to aka zo aka cire zakka a cikin wannan shanu sittin to kowa sai ya dawo sai a raba wannan wanda aka fitar da ita zakka ɗin to sai wannan ya kawo wannan ya kawo to amma babu yadda za a ce an raba kai ka kawo rabin saniya wannan ya kawo rabin saniya yawa to za a zo in an zo an cire ɗin to sai ku dawo a tsakanin ku saniyan nan da aka cire kuɗinta kaza ne ko kuma kaza ne ku ka san da za ku raba wannan a tsakanin ku yawa amma ka'ida na farko shine kowanne a samu kasan shi ya kai a fitar da zakka wala yufarraqu bainal mujtami'i ba a ware wanda da suke haɗe daman dabbobin suna haɗe sai kuma yanzu a zo a ware su to ba a yin haka haka wala yujtama bainal mutafarriqi ba a hada tsakanin wanda da suke suke ware watan zakka ya kama to ku zo mu duba mu ga yaya za mu yi a wannan zakka din wai hakan fa in an yi shi kashe ta sadaka kashe ta sadaka domin jin tsoron ba da wannan zakka alal misali kana da awakinka guda 80 mun gane kana kiwon ka ta can ni kuma yana kiwo na ta nan to da watan zakka ya kama sai mu ce yanzu kaga in kana da kana da awaki 40 ni ina da 40 ka kowa zai bada akuya daya to amma da lokacin zakka ya zo sai mu ce mu hada in mu hada akuya nawa za a dauka daya za a dauka eh in an hada ai akuya za a yi ta bada guda ɗaya ne har sai sun kai ɗari ko to sai su ce to yanzu bari mu haɗa in an haɗa kaga dai guda ɗaya za a ɗauka in sai akan in ni na tafi da nawa za a zo a karɓa in kai ka tafi da naka za a karɓi ɗaya ni ma a karɓi ɗaya kaga an karɓi biyu to amma yanzu an haɗa in an haɗa kaga zai ba mu fa'ida kenan yawa sai a karɓi guda ɗaya to ba a yin haka in dai an yi wannan dan jin tsoron ba da sadaka ne wa zalika wannan inda yake ba za a yi haka ba idza qaribal hauli idan shekara ta yi kusa yau da aka zo gani ku yaushe kuka haɗa dabbobin nan naku ne a ai watan jiya muka haɗa to wannan an fahimci cewa kun haɗa ne domin gudun kada a ɗauki wancan zakka ɗin. Yawa, amma in daman ba dan wannan ba ne, a yaushe kuka da dabbobinku a tun wancan tun bayan wancan zakka da aka yi sun ga ayyuka yanzu sun yi wahala muka ce mu haɗa kawai mu dinga kiwo yau in wannan ya kiwo gobe wancan ya je ya yi kiwo to wannan ba za a ce kun yi shi domin jin tsoron fitar da zakka ba ne yawa to fa iza kana yanqus fa iza kana yanqus ko iza qarbal hawlu fa iza kana yanqusu ada'uha bi'iqtiraniha aw bi'ijtinabiha ukhiza bima kana alayhi qabla zalika idan ya kasance hada dabbobin da su waɗannan wanda suka hada suka hada din sai ya kasance zai naƙasa abinda za a iya fitarwa bi'iqtiraqiha wajen rabawa da suka yi aw ijtima'iha ko kuma wajen hada su da suka yi na dabbobin nasu to ukhiza sa'i in yazo karban zakka ya karbi wannan zakka bima kana alaihi qabla zalika da ayan da take kafin a wannan hada din ko kuma kafin a raba ba za a karba a hakan yanda suke a yanzu ba sai a duba da in suna raba guda nawa za a karba ko kuma yanzu da suka zo suka hada in suna hada a da nawa za a karba yo in da aga zai nakasa wancan zakka na kafin a hada ko kafin a raba to hukuma sai ta karba a wancan yanayin su kafin hadawansu ko kuma kafin rabawansu wala tukazu fi sadaqati a wajen karban zakka ba a karban as-sakhla wanda ta kasance ba ta da kiba ba ta da mamora an zo fitar da zakka a nemi wanda ya riga ya gama yankwanewa a ce shi za a ba da zakka to ba a karban wannan zakka din wato adda ala rabbil ganami amma an zo irga cewa kana da tumaki ko shanu ko abin nan za a irga ta a cikin ɗaya ne daga cikin wannan amma ko ba za a karɓe ta a mazaunin zakka ba wala tukazul ajajil hakan nan kuma ba za a karbi al ajajil fil baqara wato wanda suke tsakanin ajajil shi wanda suke tsakanin wannan da muka ce za ka in shanu sun kai 30 ko to a wannan 30 din kafin su kai 40 to wanda suke tsakanin wannan shi ma ba za a karba ba bi ma'ana daga wannan farilla zuwa wancan farilla hakan nan fuslanu fil ibli hakan nan ma na raquma su ma kamar an ce raƙuma daga biyar ne za a karɓa akuya ɗaya za a ta karɓan ɗaya har su kai goma kafin ka ba da biyu to daga wannan na shida zuwa na taran nan su ma ba za a karɓi komai daga cikin su ba kamar yadda muka yi bayani a baya amma ta'adda alaihim za a lissafa su waɗannan raƙuma za a lissafa su cikin lissafi haka ajajil kamar yadda to a cikin wanda ba za a karɓa ba to masha Allah ajajil fil baqara wal fuslan wayannan wanda ba su kai yanka ba bi ma'ana ba su kai shekarun da aka lissafa na jaza'a din nan ba ba su kai bana bi ba ba su kai bana uku ba masha Allah da wannan gyara din haka ne to su din an zo ba za a karɓe su ba kamar yadda ba za a karɓi ramanniya da wanda ya cure waje ɗaya baya girma mun gane ko duk ba za a lissafa su amma ba za a karɓe su ba mun gane hakan nan walatu ka zutai sun yawa shine wanda ya tsumbure ragon da ya tsumbure waje ɗaya ba za a karɓe shi ba wala harimatin ko kuma wanda ta gama tsufa tuko ba za a ce ita za a ɗauka a bayar wajen zakka ba walal mahibi hakan nan ba za a karbi almahib wanda take take abin nan wanda take da tarin nono a cikin dabbobin wanda ta fi kowanne nono mun gane ko ko kuma ita na shayarwa to ita ba za a karbe ta ba hakan nan wala fahalul ganami ba za a karbi karan garken ba wannan shine bijimin garke ko kuma a cikin raguna shine karan wato wanda ya zamanto shine daken to ba za a karɓe shi ba haka nan wala shatil alafi haka nan wannan lati la turabba haka nan shatil ala wanda akuyan da aka aka aka ciyar da ita da abinci irin kamar wanda aka turke kaga za a lissafa a cikin dabbobi to tun da an turke ta domin an ciyar da ita na musamman to ita ma ba za a karɓe ta ba wala lati turabba wala da hakan wanda take renon ɗanta ita ma ba za a karɓe ta to ya karɓa iya da ɗan mun gane ko wala khiyar amwalin nasu kai za kannan zababban dukiyar mutane shi ba za a karɓa ba a wajen zakka sai a je a nemi tsaka tsakiya yanda ba za a karɓi wanda ya fi lalacewa ba hakan nan ba za a karɓi wanda ya fi kyau ba a sana sai a nemi tsaka tsakiya a ciki za a ɗauki zakka ɗin to wala yukhazu arbun wala samanun ba a karɓa fi zalika a cikin waɗannan zakka ɗin sai a karɓi arbin wani tarkace wani haja wala samanin ko kuɗi a madadin abin da za a bayar mun gane ko an fi samun wannan wajen zakkan shanu mun gane ceto da su ba da kuɗin yanzu da su ba da saniya yanzu an ba da kuɗi a'a ba a yin haka a cire dai wannan zakka din a bayar wayan ajbarahu almusaddiqu ala akzai samani fil an'ami wa ghairiha ajza'ahu to amma in shi wannan wanda zai karbi zakkan eh shi sa'i da ya zo karban zakka sai ya tilasta cewa a bayar a wannan din maybe hala wajen ɗauko zakkan a taho da shi sai ya cinye kuɗin abin da aka bayar na zakka to shi kenan in har aka samu tilasci ala akzis samani fil al'ami wa gari da ma wani wannan ko da sauran kayan hatsi to wannan ajza'ahu insha Allah yayi yana ganin to wannan yayi yawa magana ne na manyan malamai insha Allah yayi amma dai abin da aka fi so cire wannan dai baya yawwa su su sayan da za su yi da shi mun gane ko malam ya sake maimaito mana da wancan magana da ya a baya wace wala yuskitu dainu zakatal haddi wala tamrin wala mashiya bashi bashi hanawa a fitar da zakka na abin nan zakatul haddi zakka na na kayan gona wala tamrin ko zakka na dabino wala mashiyatin ko kuma zakka na dabbobi dan ana bin ka bashi to wannan bai hana ka ce ba zai hana ka fitar da wannan zakka ba inda bashi yake yin zuwa ya hana fitar da zakka shine a zakka na kuɗi mun gane ko amma a waɗannan zakka na kayan gona da zakka na dabbobi ana bin ka bashi to wannan ba zai hana ka fitar da zakkansu ba ko ana bin ka sai ka fitar sannan kuma ka je ka fitar da wancan ka je ka nemi yadda za ka biya wancan bashi ɗin wannan babi kuma shi ma mun zo ƙarshen shi a wannan abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ɓangaren batun dabbobin nan Eh, yanayin wanda wasu suke fidda nasu
na, misali sai mace mana ibrahim kai da wani wani wani ku biyar ina son gani ku eh, da suka iso sun ce ku ga sani ya ce zakka na fitan ta ta nan na ba ku na, to ku je ku tattauna nawa za ku sayar min da ita sai kuma su tattauna in ce mutu sai kuma ne da ya
to kana ganin za su yi ciniki, sai muka sai da- sai na saye ta nan wani garki eh, kuma suka tura kuɗin su ba a yin haka, eh, ba a fitar da zaka sannan kuma a je a saida ta sannan ta dawo cikin wannan, eh, za ta dawo cikin wannan, kuma dai abinda isa aka guji hakan, kai kai ne zan baka zakka, ni ne na cire zakka. sai na baka wannan gasaniya ko kai kaɗai ko ko da yawa to nawa kuma za ka sayar mun to kai kana ganin za a yi cinikin nan cikakke kuwa zai wuya a samu jayayya a tsakani saniyar da za ta kai dubu ɗari biyar eh, an kai ukur ce to yanzu eh, eh, mun gode kware da gaske kawo dubu ɗari hudu da hamsin to kage wannan dai bai yi ba gaskiya eh an danne shi ne kawai matsala ɗin idan ne cinikin da ake tunanin za a yi to shi ko sadda zari'a yana cikin abin da ake kafa shari'a a kai kar a kai ga wannan ɗin yawa to amma zakka in an fitar da ita takan iya dawo mallaka na wanda ya fitar da ita in ta je ta zagayo za ta iya zuwa har ta dawo wajen wanda ya fitar da ita ta hanyar ya saye ta akan iya yin haka to amma wannan directly za fi da zakka ne gashi ku je ku yi shawara nawa kuma za ku sayar min wannan akwai tuhuma a ciki eh, in ka duba cikin wancan littafi na hakamul hukam duk abin da yake akwai tuhuma a kan shi to ba a zartar da shi saboda za a yi tsammanin akwai wani abu da yake a tsakani an samu irin wannan An- kwanan nan bai wuce ba ba mu gama makes din ba shi ya ba mu wani ya sayar masa da hajan shi to shi kuma mai sayarwa sai ya tallata wannan haja ma wanda yake bin sa bashi shi wanda yake bin sa bashi tun daga Abuja ya turo a zuwa kama wannan haja da aka ba ma shi wancan talle mun gane a zuwa kama wannan tun da yana bin sa bashi a zo sai an cire bashin nan tukunna sai a ba da sauran kuɗi shi kuma wannan ɗan talle ne kawai haja ba tashi ba yanzu har yanzu nan maganar da ake yin nan jiya ma an yi magana har yanzu ba a warware maganan ba an ce wai lauyoyi suna nan zuwa shi kuma wannan da zai ba da talle su masu saya sai suka kira shi directly sai ce a'a ai kayan na wane ne ku je duk yanda kuka yi da shi in ma kun saya ku sa kuɗin kawai a cikin account ɗinsa babu wani damuwa sai suka samu ƙarfin gwiwan cewa to ai wannan kaya na wancan ɗin ne saboda haka kawai sai ga 'yan sanda sun zo sun kama hajar Mm, yanzu haka ana nan ana tafka rigiman nan to shi wannan dai yanzu ya zo da takaddunsa haja da sunan shi a kai ya tabbatar musu shi fa talla ne kawai ya bari to duk abin da ake gudun da suke tambaye shi shi da aka tambaye shi asalin ne kaya sai yake tunanin cewa ko suna so su zaga shi wancan ɗan kamisho ko kuma wancan mai tallan kaya eh shi haladin lali ya faɗa musu kuɗi daban yanzu kuma suna so su ji yaya asalin kuɗi yake a wajen wannan shi kuma sai ya ƙi faɗa musu cewa nashi ne ce a ai ma na wancan ɗin ne duk ma yadda kuka yi kawai duk yadda kuka yi babu wani damuwa sai suka samu ƙarfin cewa to ashe wancan shine mai kaya izilali kuma ana bin sa bashi saboda haka su yanzu sun kama wannan kaya ɗin sai an cire musu kuɗinsu in ya so a gama ciniki sai su biya sun samu ta inda za su samu kuɗinsu to kaga tuhuma ta shigo ciki to ka gani to duk irin wannan ana guje shi a shari'a saboda kada a zo a samu matsala yanzu gashi an samu matsala din kayan bayan da za a yi ya kawo wani abin da za a ci tseren da aka gama kes to da kafin a gama kes shi wannan da zai sai da kaya shi kuma ya shiga uku a daidai wannan lokacin na ce kai kuma har yanzu baka yi girman da zaka sai da kayanka da kanka ba a wannan zamani da muke ciki sai ka babu wani ya sayar maka kuma kana ta tabbatarwa kana ta tabbatarwa shi ba za a samu tuhuma a ciki yau yanzu saboda haka sai dai a yi ta addu'a Allah ya kawo sauƙin al'amarin an an sha wuya ma yi yau wajen kwana biyar eh, kwana hudu kenan ana kan magana iri ɗaya to haka ne wannan tuhuman na cewa ya s- ya ba su zakkan sannan kuma ya tambaye su nawa za su sayar mishi to wannan tuhuman shine yayi invalidating din wannan ciniki din eh, ina ma ya bari sai sun kai ta kasuwa yanda aka taya shi kuma ya je ya sayo eh, watakila to amma a gida kan a nan za a bata ai akwai shuɗi ka a cikin wannan wa alaikum salam Sakamakon wanda zai ɗauki wani babban shanunsa eh zai sayar da shi sai ya zo yana raba naira dubu biyar biyar ko dubu goma goma wanda suke da su sai ya ce ya fidda zakka ba a yin haka sai ka, ka ba da zakan ka je ka samu wanda za ka ba su dubu goma dubu biyar ɗin sai ka tara suka ce ga saniya nan su su je su sayar su yi- su raba kai ka fi su sanin kuɗi kenan ba a yin haka ba a ba za ka ɗauki wannan ɗin ka sayar ka ce ka zo ka raba musu kuɗi ba ba a yin haka ka ba su saniyan su su je su sayar da kansu Mm. Wa alaikum salam.
ana kan abin da zakan da kai irin na azumin nan Eh, mutum zai iya karuwa sai ya ce amma idan za ka kai wani nan sa ba a yin haka. Ba a yin haka. Shi wanda yake komawa kan sadakan da ya bayar kamar wanda ya yi amai ne kuma ya je ya lashe irin na kare. Mun gane ko in ka yi sadaka ka cire ka bayar ka koma kuma kana ci kamar kare ne shi zai yi amai kuma zai sake cinye kayan shi. Ba a yin haka. Na- ka sai fitar da fidda- zakan fidda kai sannan kuma ka ce kuma ka saya ba a yin haka kamar duka ai ana sa ana samun kuma irin wa'annan kamar yanzu ne kai ka je ka karɓi bashi ka karɓi bashin um, abin nan eh, shinkafa buhu ɗaya a wajen alhaji alhaji shine mai sayar da shinkafa sai ka karɓi bashi a wajen sai ka ce to alhaji kuma ka sayi wannan shinkafan ka bani kuɗi to kaga ai dole akwai tuhuma a ciki mun gane ko ka karɓi bashin ta a dubu a dubu ishirin ce alhaji ne kama dai ka sayi shinkafan nan kawai to alhaji zai baka dubu ishirin ɗin ka gama zai baka dubu ishirin ba sai ce to na saya kuma dubu goma sha biyar sai ya baka dubu goma sha biyar kai kuma in ka tashi sai ka kawo masa dubu ishirin to wannan wani wayo ne ka gani na biyar ɗin zai bayar in shi zai baka sha biyar ɗin a hannu kai kuma bashin za ka kawo masa ƙarshen wata in ya ƙare to duka kaga duka da inda tuhuman yake eh yanzu amma ni na karɓa na karɓi shinkafa a dubu ishirin zan iya zuwa na sai da ita dubu sha biyar a ko'ina to amma a ce shi wanda ya bani shinkafan wanda na karɓi bashin a wajen shi shi bashi duk ana yin sa ana bada bashi don taimako ne yau in ba za ka yi bada bashi ba ka ce ba zan bayar ba mun gane ko amma ya ka bani karɓi eh, ka bani buhun shinkafa kuma alhajin da kai da ka bani buhun shinkafa ban motsa a wajen ba ka sake karɓan wannan buhun shinkafa ka bani dubu sha biyar to wai bashin dubu sha biyar ka bani ko bashin buhun shinkafa shinkafa ai lissafinsa dubu ishirin ni kuma ya nace to alhaji ka saya wannan sai ya saya fa a lokacin fa sai ya bani dubu sha biyar sai in karɓi dubu sha biyar sai in tafi da shi in wata ya ƙare sai in kawo dubu ishirin to waye aka yi ma wayo a ciki an yi ma shari'a wayo eh an zagaya kenan to wannan bai yi ba saboda tuhuma na nan ciki saboda yanda shi alhajin shi da ya bani a mazaunin taimako ya min sannan kuma alhaji shine zai sayi kayan da ya yi taimako ya bani taimako kana ganin za mu yi ciniki da shi ya bani a dubu ishirin kai alhaji ni ba ni kuɗin wannan amma ba ni dubu ishirin da biyu kana ganin alhaji zai bani dubu ishirin da biyun nan kuwa ba zai bayar ba ba zai bani riba a kai ba sai dai ya bani faɗuwa a kan yadda na saya tuhuma ya shigo ciki in ya ba da riba ya yi ai in ya bani riba magana ta kare ma na'am
zakatun fitin nan eh mutum ya iya ba- abin nan din ya bada kuɗi ya bada kuɗi maimako eh akwai maganar zakatul fitrin ma fa shine karatun mu na gobe nake gani eh za mu yi magana a kai Ah, zakatul fitr za ka iya bada kuɗi a maimakon a maimakon abinci insha Allah gobe za mu yi magana a kan shi eh amma lallai akwai malaman da suka nuna za ka iya bayarwa musamman musamman inda irin wannan abinci babu alal misali yanzu kaje Legas ne ka ce kaje kana raba masara kaga babu da wuya ma ka ga masara in dai a Legas ne sai dai ka ga gari ko da wuya su suka na za su kaje kana kana kiki kiki da injin niƙa a ta Lagos kuma yawa to babu eh to sun nuna cewa za a iya fitar da za- wannan zakatin daga cikin irin abincin mutanen wajen ko kuma a yi a yi abin nan nashi na kuɗi a baya. Zaman zaka ana bayarwa domin tallafa ma wanda ba shi da shi ne shi ma ya ci- shiga cikin jin daɗi na wannan rana na idi ɗin. Yawwa. Allah ya taimake mu insha Allah gobe za mu faɗaɗa magana a kai. Shi ne babin ƙarshe a cikin babin zakka ɗin kafin aikin hajji. Allah ya taimake mu. In eh eh haka bai yi ba. In shi mai sayarwan mai ba da bashi sorry. Mm. sai ya sai ya ba da riba ya saya dubu sha biyu bai yi ba ko to ina ne muke can sai wancan ila ajala abada ok ajala nafsihi ok a dubu goma kamar da rikici ka ayya eh ajali daya akalla ajalan ba su yi ba yana nan karatun nan in mun je babu biyu a za a yi shine yake shine akalla ajalan akalla eh, du- duna ajalin ah, akalla ila ajali abada ala ajali nafsihi sai a- a- a- akalla ila akalla abada guda hudu ba su yi ba haka nan kuma misali na kadar eh nuna ajiyar misali ila ajiyar su misali a fa'ada shi ma ila ajiyar su ne kuma wadda daidai da daidai ne haka nan aksar na kadar nan take baya da eh aksar ila aksar juna ajiyar da ga ajiyar mace mm, aksar ila ajiyar da su daidai ajiyar mace aksar ada shi kuma ya kashe wata uku hudu nan gaba eh amma duk ba su yi ba sai dai ila ajiyar da su Hoppa. To kun ji fa karatun sa inda yake. Da a cikin risalar za mu zo mu yi shi a can cikin babul biyu a. Za a zo za a zo za a yi wannan wannan rigima tana nan. To kuma ka ana ta samun irin wannan cinikayya fa a yanzu a tsakanin a tsakanin jama'a. Allah ya taimake mu. Lallai dole sai an zo za a zo za a warware wannan waje din za a ga in an bayar din a wanne ne zai iya yiwuwa. To dai duka dai in aka tara maganan waje ɗaya, na ba ka yi wannan shinkafa dubu goma, sai ka ce na saya, to na saya dubu goma, amma sai ranar ranar da za a bayar ɗin shi ne kai ma za a baka kuɗin. Yawa to kaga ai an tsara komai da komai. Ko? An tsara komai da komai a wannan waje. bukatar shi wancan bata biya ba. Allah ya taimake mu. Allah ya ba mu dacewa kuma Allah ya ƙara mana fahimta. Su wayannan littattafai wato marubutansu sun yi ƙoƙari na fito da hukunce-hukunce ka gani wannan hukunci da aka fito da shi kamar na cinikayyar nan kaga ai zurfin karatu ne da zurfin nazari har aka hararo waɗannan abubuwa duk da za su faru shi ne ake kira fikihu yau wanda in ka je kasafai kai ka fahimci wannan ɗin a cikin hadisi zai maka wahala ko kuma in ka ce kana so ka nemo shi a cikin hadisi sai ka shekara goma shekara talatin ma baka kai kan shi ba in ka kai kan shi kuma baka fahimce shi ba to amma su sun zauna ne malamai da malamai ne suka yi nazarin abin to yanzu wannan yaya za a yi har aka kai ga haka sannan kai ka taso yau kai kaɗai ɗinka daga cikin ɗakinka ka ce ka yi naka nazarin da ya fi nasu a wannan akwai abin dubawa a ciki wannan domin wannan ɗin shi an tantance shi shine kuma yake kusa da source wato inda aka abin nan mafuffugan ilimin su a wajen suke a nan suka yi wannan rubutu ɗin to da wuya ka zo da abin da zaka ce kai yau fahimtanka hatta zarta nasu mun faɗa cewa wannan littafin ya kai shekara dubu da rubutawa yanzu ana karanta shi kuma to har kai ka zo ka ce da kana da fahimtar da ya fi nashi kai akwai abin duba daga kai kanka ɗin a irin zamanin da ka samu kanka a yau a ɗan shekarunka da yake eh, ka- kaza da kaza mun gane malamai nawa ka yi hulɗa da su a bakin malamai nawa ka karɓi karatu duk abin dubawa ne domin kai da kai karatu wajen malami ɗaya kana da bambanci da wanda ya karatu karatu san littafi ka karanta kai wajen malami ɗaya shi kuma wannan littafin risala ya ji shi a bakin malamai uku to sai ya fi ka fahimtar wannan din domin kai sos ɗin ka ɗaya ne shi kuma ya ji a wajen wannan da wancan da wancan da wancan da wancan to wannan kuma malaman ma sun taru ma a kan littafin an duba an duba an sake dubawa an yi rubuce-rubuce a kan shi akwai littafin da ya zauna shi kuma duk hadisan duk bayanin da aka yana shi kuma ya ciro hadisai ne ya- ya yi ta ba da hujja da hadisai da ayoyi duk yanzu aikin da ake ta yi kenan sai dai ka ɗauke wani ma to akan wannan akan babi na zakka ɗin nan na cikin ahala na cikin risala wani za a iya bashi digiri digiri na uku a kai na warware kawai abin da ke ciki eh yanzu wani a jami'an sule lamida jigawa kenan ko Um, su ne suke da kafin hausa akwai wani da ya fassara wani littafi na makamatul hariri gaba ɗaya to an duba dai a cikin masu fassara a wannan zamani babu wanda ya fassara irin nashi saboda littafi ne na lugga littafi ne mai wahala to babu ba zai kai har ga iya fassara ba ko sai ya samu wannan karatu daga wajen malamai daban-daban daban-daban yanzu ba gashi mun zo mu ce jaza'a a'a shine mai shekara kaza ba to inda zaka zagaya wajen malamai za su faɗa maka sunanta saboda su da gaske suke yi yawa akuya saniya yar shekara biyu me sunanta akwai sunanta yar shekara uku me sunanta to da wannan za ka zo kai kuma in ka zo fassara da shi ne za ka yi ba wai ka ce "Ah, yar shekara kaza kaza ba kuma tana da suna Allah ya taimake mu صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين